a kan wata igiri saboda wani alkhairi ya kai ma mafi shi salamu alaikum wa rahmatullahi da ala wa jama'a muna miƙa kuliyar mu ga Allah subhanahu wa wata a cikin wannan kabinet din da ya tura su dan ɗan muna maka saboda mutum bako da suka je kuma na wannan wata kuma a wannan suka dawo ga munan ma'ai saboda mutum talatin da biyar a takaice sama ne ya aure a kukur

Hadi. 아무 마마 아무 마마